suke amfanar da waninsu da ita. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون idan waɗannan mushrikai suka warware abin da suka yi muku alkawari na barin yaƙi tsawon lokacin alkawarinsu da yarjejeniyarsu suka aibata addininku suka tauye shi ku yaƙe su don su jagororin kafirci ne ba su da wani alkawari ba su da wata yarjejeniyar da za ta tsare jininsu don haka ku yaƙe su ko sabar kafircinsu da